Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba biyu ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanan labarin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya amince yana cikin hirar wayar turho da ta yi sanadiyyar gudanar da bincike wanda zai kai ga tsige shugaba Donald Trump akan mulki. koriya ta arewa ta gwada wani abu da ake ganin makamai masu linzamin kiran ballistic ne na jirgin ruwa Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya gabatar da abin da ya kira shawarar da ta dace na ficewa daga na ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu da ke sauraron ƙorafe korafen zaɓe ta kori ƙarar da ke kalubalantar nasarar da gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Umar Ganduje ya samu a zaben da aka yi a watan Maris ɗin da ya gabata. Bayan haka za ku ji ci gaban tattaunawar da murya Amurka ta yi da wasu masu fashin baki akan damar da ɗan ƙasa a Najeriya yake da ita wajen yin zaɓe. Muna kuma ɗauke da rahoton maido da wasu 'yan Najeriya gida da aka yi daga ƙasar Libya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya amince yana cikin hirar wayar tarho da ta yi sanadiyar gudanar da ta yi sanadiyar da ake kira a gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaba donald trump akan mulki pompeo ya tabbatar a jiya talata a wani taron manema labarai a birnin rome cewa yana cikin hira amma kuma bai wani karin bayani ba akan abubuwan da aka tattauna tsakanin trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky sai dai a makon da ya gabata a wata hira da ya da shirin labaran abc da ake kira this week pompeo ya ki faɗar abin da ya sani game da hirar wayan lamarin da ya sa wani ya kwarmata wani batu mai damuwa cewa trump yana neman wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 katsalandan inda yake neman ƙasar ukraine ta gudanar da bincike akan dan mai neman yi wa jam'iyyar democrat takara joe biden shi ko shugaban na amurka donald trump ya hakikance cewa bai aikata ba daidai ba shugaba trump dai yana sukar kira da 'yan democrat da ke majalisar wakilai suke yi na a gudanar da binciken da zai kai ga tsige shi da cewa juyin mulki suke kokarin yi masa koriya ta arewa ta gwada wani abu da ake ganin makamai masu linzami kiran ballistic na jirgin ruwa kuma wannan gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kira makaman da pinyon din ke yi kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nukiliya da kasar amurka sojojin koriya ta kudu sun ce akwai yiwuwar koriya ta arewa ta gwada makamai masu linzami na jirgin ruwa ko kuma wato slbm a takaice da safiya yau laraba ta cikin teku da ke kusa da birnin wansam a cikin lardin gangwan jami'ai a kasar japan sun faɗa da safiyar yau laraba cewa gwajin makamai na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi ya faɗo mata a cikin wani keɓaɓɓen yankin ta na harkokin tattalin arziki a wajen tsibirin shimani prefecture mai tsaunuka in inji ministan tsaron japan taro kono 我が国の排他的経済水域内に落下したものとみられるこのミサイルの発射は ya ce wannan gwajin makaman ya faɗo a cikin ƙasar japan kuma wata babban barazana ce ga tsaron ƙasar wanda aka yi ba tare da shaida mata komai ba ya kuma ce wannan yana wato wannan wannan yanki da makamin ya fado wani yanki ne mai muhimmanci haka zalika yake da hatsari ga jiragen sama da na ruwa lamarin da wato ya kawo tsananin damuwa duba ga irin kiyayewa da majalisar ɗinkin duniya take kira da ayi kana kuma ya zama rashin mutuntawa ga sharuɗoɗin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya. Minister Birtaniya Boris Johnson ya gabatar da abin da ya kira shawarar da ta dace na ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai da ta hada da rashin bincike a kan iyakar Ireland. Da yake jawabi a gaban 'yan majalisar dokoki a yau Laraba kafin ya yi wata kira da suka shirya yi da shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ta waya Johnson ya ce gwamnati za ta gabatar da tsari mai inganci da aka shirya zuwa ga kungiyar tarayyar turai johnson ya nanata alkawarinsa na fitar da birtaniya a tarayyar turai zuwa wa'adin ranar 30 ga watan oktoba ya kuma ce yayin da yake hakan ba tare da cimma yarjejeniyar rabuwa ba wanda hakan wanda ba hakan yake so ba ɗaya ne a cikin abubuwa da suka shirya yi ya ce yana da muhimmanci birtaniya ta kammala shirinta na ficewa domin ta sake ɗaukar iko akan kuɗinta da iyakoki da kuma dokokinta ya kuma ce sama da shekaru uku da aka gudanar da kuri'an jin ra'ayi na ficewar birtaniya daga tarayyar turai abinda mutane suke so a yi shine a aiwatar da shirin cikin lumana da hikima da kuma manufa da ta dace wanda ƙasar za ta ci gaba da harkokinta ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mata a kasar tunisia sun samu ci gaba a tafiyar siyasar kasar tun cikin shekarar 2011 kuma ana sa ran za su kara samun ci gaba a zaben 'yan majalisar dokoki da za a kasar a ranar lahadi to sai dai dorawa ko kuma tabbatar da ci gaban siyasar da matan suka samu abu ne mawuyaci wannan lamari da wato ba za a manta da samira shoshi a wannan kakar siyasa ba saboda tana fitowa a shirye-shiryen kafafen yada labarai a matsayin mai magana da yawon jam'iyyar heart of tunisia wanda shugabar kasar da aka taba daure shi nabil karoui ke mata jagora sai dai wato shaushi tana takara na kujerar majalisa a zaben 'yan majalisar dokokin da za a ranar lahadi tana kuma kan gaba a inda jam'iyyarta take a birnin tunisia ta ce wannan wata hanya ce mai nisan gaske kuma tana mai cewa avait un quota pour les femmes, en fait. Euh, c'était la demande de tous les Ta ce akwai adadi da a baya aka kayyade wa mata a harkokin siyasa kafin juyin juya hali, amma a da yaushe sai ka ga ba su samu damar shiga gurin ba. Ta ce amma yanzu ne batu ne da ake yi na nuna kwarewa kuma ya kamata kowace mace ta fito ta yi gwagwarmaya a jam'iyyar ta saboda ta iya ta samu shugabanci. daga ƙarshe wakilin amurka na musamman a tattaunawar afghanistan zalmi khalizad da masu tattaunawar siyasa na taliban sun isa makwabciya pakistan da zammar shiga wato sake shiga tattaunawa domin farfado da tattaunawar zaman lafiya tsakanin amurka da ƙungiyar 'yan ta'addan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun sauraron korafin zaben gwamnan jihar Kano ta kori karar da jam'iyyar PDP da ɗan takararta Abba K. Yusuf suka gabatar a gabanta suna kalubalantar nasarar gwamna Abdullahi Umar Ganduji da jam'iyyarsa ta APC. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. bayan kwashe kimanin sa'o'i biyar zuwa shida tana karanto hujjoji da shaidu da bangarorin biyu suka gabatar a gabanta alkalin kotun mai shari'a halima shamaki ta kori karar da jam'iyyar pdp ta gabatar gabanta tare da ɗan takararta abba ke yusuf suna kalubalantar nasarar da gwamna abdullahi umar ganduje ya samu a zaben da ya gabata kotun ta ce masu gabatar da karar sun gaza gabatar mata da hujjoji gamsassu cewa su ne suka yi nasara a zaben na gwamnan Kano na 2019. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano na bayyana martani da tare da tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan mataki ko kuma hukunci na kotu. Asala na Samani Usman kan gwarma digawa. Wannan shari'a gaskiya alhamdulillah babu da zamu ce da Allah sai godiya. Shari'a nan ta yi kyau kuma abin da muka da kenan kuma shi Allah ya tabbatar mana. sunana usman shara gwamna dai gaskiya ta yi mana kyau tunda mun muna farin ciki da ainihin abin da aka sanar yanzu haka muna farin ciki sosai sosai saboda shi nake ra'ayi shi na zaɓa sunana rayyan in gandujan ne alheri ko shikenan aje a haka in goma shi bane Allah ya canja da gaggawa baka ji daɗi ba kamar to ya zan yi da abin da Allah ya ce sai an yi ai bai da ka yi sun samu ganye na fi son abba amma yanzu ka haƙura. to ya zan yi da ikon Allah Eh, suna na Muhammad. Eh, to ni dai ba abin da zan ce sai dai ka wanda ya ce Allah ya zaba mana shugaba na gari dai. Ibrahim Isaac dan Fulani. sa ban ji daɗi abin da ya faru ba kuma haka abu ya ban mamaki a bangaren shari'a abin da ke faruwa a Najeriya. Barisa Abdullahi Ibrahim Gumel wani lauya ne mai zaman kansa a nan Kano ya yi tsokaci dangane da wannan hukunci na kotun sauraron korafin zaɓe ta gwamnan Kano. kaɗan daga cikin abin da kotun ta yi magana a kai shine su waɗanda suka shigar da ƙara ɓangaren pdp ba su iya tabbatar da zargin da suke yi ba na cewa an yi musu magudin zaɓe ko kuma sun ci zaɓe a zaɓe da aka yi na farko sun yi korafin cewa zaɓe da aka yi na biyu ya saba da doka to amma kotun ta ce bayan sun ce ya saba da doka amma kuma still suka shiga cikin wannan zaɓe kamar yana nuna cewa sun yarda da zaben da da hukuncin da INEC ta a gabatar a kan zaɓe na farko. Tun da ita kotun ta yanke wannan hukunci, mm. menene kenan misali mataki na gaba ga bangarorin biyu? E wannan kowa musamman su ga waɗanda aka kori korafinsu za su iya yi ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara. wa kuma alkalan wannan kotun ɗauka ƙara suka yarda da cewa waɗannan abubuwan da suka zaluko kurakurai ne ana iya soke ko kuma ana iya a tabbatar da abin da suke da bukata ko kuma a soke wannan hukuncin da ita kotun ta kasa ta yi. Zaman kotun zaben ya gudana ne karkashin tsauraran matakan tsaro inda aka baza jami'ai a bangarori daban-daban na birnin Kano domin tabbatar da doka da oda. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Tun madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yayin da 'yan Najeriya ko in ce a yayin da Najeriya ta cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, ɗaya daga cikin abubuwan da masu fashin baki suka duba shine damar da ɗan ƙasa yake da ita wajen yin zaɓe. Ga ci gaban tattaunawar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da wasu masana da suka hada da Mahmud Wakili wani dan siyasa da Sha'aibu Mangadi mai nazari da fashin baki akan al'amuran yau da kullum da kuma barista mai nasara Ibrahim Umar masanan tsarin kundin ƙasa kuma mai shari'a ga abin da suka tattauna. barista wannan bayani da aka yi na zancen demokradiyya da 'yanci na zaɓe a ina ne shin ɗan ƙasa da ike zaɓe ya kamata ya samu 'yanci idan mun kai la'akari da kundin tsarin mulkin da muke amfani da shi da to idan aka yi la'akari da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya to ɗan ƙasa shine wanda yake shugabanci yana a hannun shi domin shine gaba ɗaya aka ba shi dama ta amfani da katin ƙuri'a shi ya canza ko kuma ya jaddada shugabancin da ya ga ana yi mashi na ɗaya kenan sannan na biyu kuma ɗan ƙasa shine wanda yake da dama ta tun farko ya rika bullo ma da tsare-tsaren mai mane ne ke so to har yanzu a najeriya ba mu kai wayewa ta yadda yake idan mutum ya zo ya ce ku zaɓe ni al'umma za su haɗa kansu su ce ga bukatun da muke da su a waje kaza muna da bukatun ka zo kai mana alkawarin in mun zaɓe ka za kai mana ka zo ka yi alkawari ka sa hannu ta yadda yake idan ka kasa ko da yake dai akwai shi a rubuce da cewa za a iya jawo ka ka dawo a matsayin wakilcin da kake ma jama'a to amma a aikace abu ne mai wuya wannan dole dai in kuka zaɓe shi ya riga ya tafi kuma har kuka kasance ya zo ya amfani da kuɗi wato idan ya yi amfani da kuɗi ɗin nan ya riga ya gama sai rushin ku to dalili kenan da a najeriya abin takaici ita ce kawai ƙasa a duniya ranar zaɓe za ka ga mutum ya sa ma kanshi ganye wai shi abin sai da wani. a zo a siye shi din nan in an siye shi abin da ba zai yi awa hudu yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi ya yi shekara hudu kuma yana tagumi yana da na sani akan irin tsarin shugabancin da ake mashi kenan ya sai da yancin to ya yau wato ya sai da yancin shi saboda sannan jahilcin an san wannan dan karas da ake gita mashi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zabe sannan kuma 'yan najeriya su sani cewa ba wani wanda zai zo ya iya gyara maku tsari wanda yake a shugabancin kasar nan in ba ku da kanku kuka haɗa kanku ba to 'yan najeriya kuma ba su da haɗin kai haɗin kai kawai da 'yan najeriya ke da shi shine akwai haɗin kai na talauci akwai haɗin kai na yunwa akwai haɗin kai na rashin tsaro akwai haɗin kai na rashin aikin yi sannan akwai haɗin kai na ko me aka jefa musu su yi ina rududu suna taka kansu mun gadi muna da haɗin kai a wannan ƙasa ko ba mu da shi To ai ina ganin waɗanda suka kafa Najeriya ko suka shata ta suka ce wannan bakin daga nan zuwa nan shine Najeriya dama ba su kafa ta domin a samu haɗin kai ba kuma ba a taɓa samun haɗin kai Najeriya ba ko da ɗai tun da aka fara mulki na 'yancin kai bayan an ba da 'yancin kai a Najeriya siyasa farko da aka yi an gani cewa kowane ɓangare na Najeriya ya fito da nashi tashi jama'iyya wadda wannan bangaren kawai ke da ita da haka an ka fara siyasar najeriya jama'iyyar npc babu ita uh, a kudu uh, ncnc babu ita a arewa upn babu ita a arewa babu ita a kudu yarbawa da tasu uh, ibo da tasu da abinnan saboda haka dama ba a fara da haɗin kan ba kuma dama najeriya ai ba guda ba ce al'ummar ta ba iri ɗaya ba ne kowace al'umma tana da nata al'ada suna da inda addinin da ya fi karfi a wajensu suna da tasu hanyar rayuwa har da yanayin ƙasa ma daban-daban to irin wannan da aka tsara ɗaya turawa suka zo suka ce ita ce najeriya yana da wahala ka ce an samu haɗin kan da za a zama guda madalla a gaida Madina Dauda da tawagarta. Har yanzu dai a yayin da 'yan Najeriya ke bukukuwan cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, a jiya talata aka dawo da wasu 'yan kasar gida da suka je kasar Libya bayan da suka makale a wannan kasa da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani. a inda 'yan najeriya ke ci gaba da gudanar da bukukuwa na bikin samun 'yancin kai na shekaru 59 daga turan ingilishi a jiya ne dai kuma hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta karbi bakuncin wasu 'yan najeriya 161 da aka dawo da su daga ƙasar libya alhaji idris muhammad shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar lagos kuma ya min karin haske game da waɗannan 'yan gudun hijira da aka karba ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Murtala Muhammad na Legas. Mun dawo da mutane 'yan Najeriya daga Misrata ƙasar Libya su 161. Wannan mutane 'yan uwanmu ne 'yan Najeriya wanda suka ƙaura suka yi tafiya a cikin motoci don su shiga kasashen afirka ta arewa a kokarin da suke yi don su shiga kasashen turai kasancewan akwai matsaloli a kasar libya saboda 'yan tawaye da suke tada kayar baya a wancan kasa mutanen nan sun samu kansu a halin tsaka mai wuya ba su iya tafiya kasashen turai ba wanda su ma sun kulle kofofinsu ma 'yan gudun hijira wanda ba su da takardu a cikakku haka kuma ba su iya dawowa kasar su nan najeriya ba saboda haka mun yi aiki da hukumomi daban-daban musamman a hukumar zirga-zirga ta duniya wato the international organization for migration da kuma hukumar kasashen turai wato the european union saboda tabbatar da cewa mun dawo da wannan mutane 'yan najeriya cikin mutunci a cikin tsaro. Ko da yake dai da yawa daga cikin waɗanda aka dawo da su ɗin sun ƙi su ce ofan ga 'yan jaridu wasu da muka yi ƙoƙarin zantawa da su sun bayyana mana dalilin su na zuwa ƙasar ta Libya da kuma da aka yi aka dawo da su gida. Ko me yasa ka je Libya? Wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai na din muka yi aiki wai da za mu je mu sallaka. Hmm. an kama mu sun wasu abin so tun da an kama mu an zo an azo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aika waje aiki ne kawai an kama mu an zo ni da an kama ne waje aiki kawai aikin penta ne nake an zo an sani a cikin prison ta ina ka bi ka tafi hanyar niger hanyar sahara ta niger ta niger na bi ni ni ba fulla kenan ni dan borno ne ka gane ko one of my girlfriend that that they have a housework so i follow her So da na took us, all of us to prison. Ta ce ɗaya daga cikin ƙawaye na ne ta yi min hanya zuwa ƙasar ta da biya kuma na bi ta na tafi. Jami'an tsaro suka kama mu suka sa mu a gidan yari sai da na shafe watanni a ɗore. I spent almost two months in prison. matsalar bakin hauri da ke tsallakawa daga ƙasar Libya ko kuma tekun Mediterranean zuwa ƙasashen Turai na ci gaba da kawo matsala tsakanin ƙasashen na Turai daban-daban. Baban ya jibrin murya amurka daga lagos madalla har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu kuma a nan na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Asuman na ma'azu. wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin kasar Niger mazaunin kasar Belgium. To ya kaga al'ummar Niger wadda ke can wadda ke can Brussels suna da haɗin kai suna da suna aiki a tare domin samun ci gaban ci gaban al'umma kuma taimaka ma kasar su ta asali an ce kasar Niger. Eh wallahi can sai in ce alhamdulillah mutane suna aiki eh, tukuru kuma bayan haka kuma ana tunawa da ƙasa inda muna da ƙungiyoyi kama biyu ko uku hakan ga waɗanda suke vraiment suna taimaka ma suna taimaka ma ƙasa ya to ƙungiyoyi na waɗanda suke kama in wani abu na ƙasa ya faru hakan ga duka ana taruwa a haɗu a yi murna kuma in abin eh, in kuma abin kuka na ya faru kuma a haɗu a zo a yi jashe in ka tuna um, da tara dubu biyu da tara tattara da an kai wata yunwa don ku vraiment kungiyan ina ganin wajen wace kungiya ce kenan a lokacin arnibel muke ce mata ita ce association de nigerian belgique eh, voilà ta yan nigeria wanda ke belgique mhm. dan kogin miliyan na ganin miliyan goma sha hudu muka zaka muka bada muka sai abinci saboda an kashe akwai yawa muka ba sai muka sa kuma ababe da dama dai akwai kankana ababe da dama waɗanda ake na ana ta yi kama yan an ce wani gari an je ya ruwa sun wakana hakan da sun yi ɓanna a yi ɗan taimako a aiko mu mutane wannan abu ne wanda muka yi ne kowane lokaci in abu ya faru to malam asmana bayan da kwashe shekaru ji 20 ina ce bayan da ka kwashe shekaru 20 a ƙasar turai da ka dawo a niger wani sauyi ka gani a ƙasar ta niger ko wani sauyi kake so ka gani an ba muhimmanci to eh, lalle kasan zakuwa ta dai ta hari abin da ya kamata da ya sauya dabar eh, ciyan lafiya kama da zaka na hari ya kamata in kasan turai idan ka shiga likita duka turai babu wurin da ya fi tsabta kamar likita mhm. don ka duk shigo sai mu ga kai ba haka nan bane don ka rashin tsabta nan da duka an mai kada wajen likita kenan ka ce likitoci barkatai dai ba ba kula da da tsabta a babu bremen babu kula da tsabta da ni dai kamar dai yadda ni gani bangar kula da tsabta ba likitoci bangar kula da tsabta ba mhm. ni ga bisa kuma karatu A abin sai harin ya barkani a kawai yayi da sai ka ga yaro inda an ci yaron da sam an shi ko sam je yaro shi na iya hawan shi sai ka ga yaro shi na sam je abdulaziz bai iya ma rubuta sunan shi ba hanyoyi sai na ga ya kamata hanyoyi su ne abin sufuri waɗanda vraiment da su ne a ci gaba lokacin da nuna sai na ga cikin gari ya ma. za mu wuri wani wuri abdulaziz inda ni sani za ni gidansa da kodai da zami abdulaziz sai ni ɓace saboda ni da ni zan ishi shara sai na ya kare a shi har garin yana can gaba wani ga hanya ta mutu don duk abubuwan da zai ya kamata a ce na ci gaba na sai na ga har yanzu muna da sauransu Usman na ma'azo kenan wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar Nijar mazaunin ƙasar Belgium mun gode da mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da da ta madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada da Tasiu Ismaila Zita Gozaki da Ali Abdullahi Doron Baga inda suka ce Salam VOA Hausa muna fatan Allah ya sa kotu ta yi adalci a hukuncin da za ta yanke a zaman shari'ar da take saurara tsakanin gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da injiniya Abba Kabir Yusuf to shi kuma Husaini Alhaji Umar Fareva da Ummi Garba na kwallo ajura suka ce Salam VOA Hausa shari'ar da ke gudana a kan zaben Kano tsakanin gwamna Ganduje da Abba Gida Gida muna fatan kotu za ta kwatanta adalci bilhaki da gaskiya. Sai kuma ga sako daga Usman Shitu Mahuta a jihar katsinan nigeria inda shi kuma ya ce hakika matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na kai samame a wani gidan horon yara gangararu sama da 400 a Kaduna da baya da takardar shaida ta izini daga gwamnati ya yi daidai musamman idan aka yi la'akari da irin yadda ake azabtar da yara manya da ƙanana da sunan horo yayin da ake zargin ana yin luwaɗi ma da wasu daga cikin yaran muna fatan gwamnati da jami'an tsaro za su ɗauki wannan abu da mahimmanci wajen gudanar da kwakwaran bincike tare da hukunta duk wani mai hannu a ciki kan azabtar da waɗannan yaran sannan ya su ji tsoron Allah su daina kai 'ya'yansu irin waɗannan wuraren to sai kuma saƙon alhaji umar fareba gashuwa inda ya ce fatan alheri murya amurka tabbas yau ce ranar zagayowar shekarar guda da jami'an gwamnatin saudiya suka yi wa ɗan jaridar nan na Saudiya Jamal kashogi kisan gilla rana ce ta jimami ga 'yan jaridu da mu ma'abuta kafafen yada labarai wata shari'ar sai an je gaban Allah. To mu na karshe kuma ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir inda ya ce salam VOA Hausa Allah sarki rayuwa kwana a tashi yau har shekara ɗaya cif cif da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar nan na ƙasar Saudiya wato Jamal kashogi a birnin santanbul na Turkiya muna addu'ar Allah ya lallabe kabarinsa da rahama ya sa mutuwa hutu ce kuma har yanzu yanzu mun zuba wa majalisar ɗinkin duniya ido domin ganin ta hukunta duk wanda aka kama da hannu a wannan mummunar kisan. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Wakilin Amurka na musamman a tattaunawar Afghanistan Zalmi Khalizad da masu tattaunawar siyasa na taliban sun isa makwabciya pakistan da zimmar sake shiga tattaunawa domin farfado da tattaunawar zaman lafiya tsakanin amurka da kungiyar 'yan ta'adda tawagar taliban din sun isa birnin islamabad ne da safiyar yau laraba bayan da tawagar da khalizad ke jagoranta ita kuma ta isa babban birnin pakistan din tawagogin biyu za su ci gaba da zama a pakistan tsawon kwanaki yayin da bangarorin suka amince su je pakistan su yi tattaunawa a hukumance da wakilan gwamnatin kasar mai magana da yawon taliban sohail shahin ya faɗa murya amurka cewa ba zai fi dayuwar tattaunawa tsakanin wato kai tsaye tsakanin wakilan taliban goma sha ɗaya da kuma tawagar ta amurka ba Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.